لبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فلبس فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها رحمة للعالمين بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى نبي محمد صلى الله عليه وسلم ما ساساجم لا يحزنك أيها الرسول يا كنغيمي وتنيا روزي وتكارن مزازي ما تلقى من هؤلاء المشركين a wakar da ya allan yiro wazin ma karo bursiye nyurofadin ma dai an wa ashabik ya so wa na maro gunaza min al aza lannawiya awas tibi aduwa tin ya zitsi fa inni ukmanum de wa in amlaitu lahum sayru kunaru wal jaye wa adaltu imla'ahum sayru tani dikuru jaye fa inna masirahum ila al bawar wal tiram da dare zuri yitro le zaya tagai wa masiruka wal tiram ka anma wa masiru ashabak wal tiram so wanin biya ilal uluwi habturo lenwi wa nasar ka nasara ka fi'ili na bi qaumi na alama jami'i na yunuhu ya yana da yi iz agraqnakum bi tufan dare yanzu in ji tufan lan sandiya ita ya yi ji wa na nuhan nabi nuhu a citkaye wa atba'u wa amsha zana min rakibi safinati maran jiyan bajin lan sandiya wa ja'alna hangai kunno tinde da ki die ibratan misallamo lil alamin alam da nafa da jigul jindu wala qad hakikar arsalna yukuno tana nuha nabi nuha ila qaumihi jamin zubairu ba nabi sai na nuhu alaihi salam fa zakara annahu makasa fi qaumihi na nuhu da suraja min zilan karga alfa sanatin giri duburo piu jangbao ngiri yor larin piu nokara yad'uhum ila Allah tauhid do sanja bojin laylan wa naharan bunya kausu son sirran wa jaharan petya grata son wa ma zadahum zalika illa firara ngai don zira api ma son joro surana ba illa firaran min alhaq illa jire da fan zaya kason kajiya wa iradan an wa zana shuro almasiku da jikin man sanda yi juwo da jigul jin duk walakar hakikar na nuha ni kuno tana nabi nuhuwa ila qaumihi jamin zubero falabita fihim karasuran zan wazi sidin da alfa sanatin illa hamsina ngiri dubu fi wajen bawo aman ngiri be fa a haza kuma tufan dare in ji tufan lan sanda yi jiye wa kuma zalimun sandi na sukun za fa an jai na kuci kayi ya nabi ne nabi nuhu da wa sahaba safina gada gabsina an maran zuro ta munada wa ja'alnaha mbatan zida jaman zawe da ci de ayatan kawiran lil alamin alam da nasar wa ibrahim id qala liqaumihi ibudu allaha wattaquhu ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن, وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم نعم. وما على الرسول إلا البلاغ المبين داجي كمان دي سيدنا إبراهيم لنكرو نبي محمد صلى الله عليه وسلم مساساجين wa ibrahim ade ma nabi ibrahim de iz qala liqaumihi sajamin za galajilan su gulwono ubudullah ibada ala tulon julon wadiho wattaquhu dan noshuro da jina lan zina de sa sayyidina ibrahim din girin zinaro na zin nazar fitaro na na jinya. wa taraqqa min martabatil kamal martawa duwai darajan kamil tuyoro na najenya daji ila martabati irshadil khalq walle alal kuma da we da shi monges tin zaro tauhidi kike su da yace zu dawo no wa tasadda lid da'wati ila tariqil haq da shi shikkati shi ma tasadda ila tariqil haq diwal jire dur amma shi motoro fada aqawmahu ila ibadatillahi wahda jamin za da jibo tuba di wono tawhid maro wa zaro botoro bade ono la sharika la ala to londoron shirka to ba wal ikhlas la kurusro kun don do so yelen ikhlas yu koro sa daga la toro ono fi sirri wal alam qira'ata in sunna fetela in sunna wattiqa asuhdihi dan nodiya qira'ata alabe bi ada'i fara'idihi aw ala da kalkallo dajin jingailan da maza galawa zalikum gai cuduwa khairul lakum na dura hirar waljin in kuntum adamun nan war walawa inna ma ta'buduna min dunillahi aw alan guron sanan bi awani min da autanan san ma sanan ma wa takhluquna ifkan katuso kamnuwi innal ladzina ta'buduna min dunillahi tawada awadu ya alan guron awani min ma'adin la yamlikuna lakum rizqan raksa nan dura kumbu sarawan timbawa har zai muku zan ba fabtagu inda Allahi rizqa har zai ma ala bil manu dalil a inna hadha la rizquna ma lahu min nafadin har zai ka da har dajin ba ana wala zuna da kuru kullum waso maliya indi zibsai fallugul jin allahumma ati mumfikan khalafan kamande yirante kam nafaka ko jomaro nayo ko allahumma atimu mumsikan talafan falde ko kam yi rozna zuin ba sem ba su wati ba ma doro yiti gelman duro nan ga doro a sha Allah wumiya arzayin da arabe ne razubcin inna allaha huwa razzaqu dhul quwwati matin kamande da shi ma arzayi tumawo kama tuma kuru shi duno din ta ma do da ji kamande guljin innal ladzina ta'buduna aw awanu min dunillahi alan gurne ne la yamlikuna lakum rizqan na dur arza isra'in timbawo fabtagu inda allahi rizqa ala bil arza idamanu wa'buduhu wahiduhu fil ibada ibadan dolan ala dai tatuluno wala tushriku bihi shay'a wa tafi majrur shirkawi samu ko firnimiya su ala bai zalla bone kamar da rabbun gaigul limina gauros rana ya rabba sama samawati wal ardi ya Rabba kullum khalqi ya Aula, jiri adi dimina kuma da sirana cini kin yin zelan fanjinna washkuru lahu kul shura askurno nyaman nan duro duwa zana de suku askurno shuro ilayki turja'un shuro wal tu wa in tukadzibu katuya kauri ada nida katun zana nan garwate zultimi faqad kazzaba umamun min qablikum ummanyan dia buron zara maso nabi aza da ada awbirin gi nabi dai takatutu ada ni gi amma andida awbulena hadu wa ma ala rasuli fi ma kala kingam dewen dana buye ba illa al illa ka tuno da gumta mbun zade ka tuno da gumta de shi ma mbu bukin gambe amma shi motine dikala zai kara ramiya shi mutune hangal nan bai da timin wani miya wata shi mutumi an yi rokollata wa ma ala rasuli ba wa kala kan gamde welan illa al balagul mubin illa ka tuno gum ta fete diginya أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده نعم إن ala على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير نعم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم أولم يروا أمس سلم باوع kaifa yubdi'ullahu al-khalqa jirwin kumande aloya balam be juro sidin di sorin bawa ullahu bari jina alawe al-khalqa aloya summa yu'idu kurwal shakalat sutin inna zalika alma da alallahi ala bilan yasirun kambai balan faidim pudim biya balan do be juro sinna dai be jilan do baro sida walti shi cha ida kalan num kutodu sama soro kambai ono kamande holkulle alusoro siru fam no fil adi cidilan fam zuru riwo aya kuma biya cidi mi me no riwo kauso mi me no mi me no riwo ci ala kaifa bada al khalqa jirbin alu da badi wonoro thumma allah yunshi'u an-nash'ata al-akhirah kurkan ma de badi badi aram gade la yara be sidin inna allaha kama ala de ala kulli futu dan dia balan do badi badi aram dunya yoro nan dai ka badi zu mbe juro walluwa haraka do so diwi hallo kono haraka do kono azai do alkono dai kuruna ya baro su dia yim siraya kuruna dia sa sangin san maso badi badi aram da yara yoro nan dia sakin yu'adhibu man yasha'u kamar da yakan jan sirana azawajin azawudu dawar zina ويرحم من يشاء كان جمالين جمالين كان سكرانا كرانما وإليه تقلبون شرو كالكتو سبيعي على درو كالكتو تقلبون وما أنتم بمؤجزين في الأرض نبي ولوي سروتشي دي ادي بلان فرسن وين دارو غاوي اي ني نالا غاو غولتو كانوا ما بال ما با ولا في السماء ولا سملت tamnu samiru lewyen kal nabko yan kal ne di karadin zalam a wasu rana ne yelin salim wa ma lakum min llahi ne roba wa alan gurar min waliyin kam rawo nan da zara'ana aza azawa ala birarati nan da yitkawo ma ba wala nasirin wala bana wallazina kafaru bi ayatillah kan jiyan sandiduwai aya kuma debero aya kuma debero angirzana ma da aya da tawar gida ar ala gani ganya kam ga dai sirin ba ala ga dai sirin ba mu sana wani ka'ihi ala ta tadairo kurwal ta sanya ka tuzana ulaika am ga han zawo de ya isu min rahmati rahma gilan ta sa tuluna tumani milan ya kuma dai duniya rasu tana dai tumani milan kurfar skarmila yana bilan ya da zai drop kat ba wa ulaika lahum azabun alim sanda ayin da dura azab mil mil dawar yana wannan kuma da فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار نعم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون نعم وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار نعم وما لكم من ناصرين جماعة دا أديرو غلازنا ينغاولا أو يشرو جواو ركالاتسا fama kana jawaba qaumihi walzi jawabu jamin ziye illa an kalu sen wa wagu zana da ya zo shi Allah kala gono sai na Ibrahim alayhi salam sai da gala wono sana mu awonu min da maron zatin ba ala tulon zulomo waltu no leira bijide wa wajin rawayin cinui wanwayin cinui hangal gina no da gulzina ladan da ji mana zuri jiraro a su zara caman kam da haifu hujjan ba da ilu alalan kala gonu da ji uktuluhu sha ya wa au harriquhu au shawar muwad da kiska sabkada da ji shawar turoci za na kada fa anjahu la, kuma da ya sha kawo minan nari kanudin inna fi zalika kawo nabi ibrahim bi allan qura wasu ya hallu sanna allan la ayatin kabe tingir kan macuto mabeji amma li qawmi yu'minun jamidu oh, mu'min nama sura kawe duro wal jam kam ma ma'ad shiran galatin wa qala kurwalti nabi ibrahim be gulwono inna mattahattu min dunillahi awthana alal guron awatawa awanu in ma'ad sanan madis awthana shatanna mawaddatan bainakum katin don katrawan beji fil hayati dunya kanin ga dunya wala mirsatu wa shuro sha'awan wai ngai don do adi da cin dunya adma ya saram nan madir til hayati dunya summa qur yawmal qiyamati la yara wajiya yakfuru ba'dukum bi ba'din kama do kama dur angirjin sanan me yiro angirjin ne sanan num dur angirnimin nyima nya awan zikna dunya da uwa yit ka amin ya nya awat ko ko gulmiya non zikin yiro gujin la yara wajiya wa yal'anu ba'dukum ba'dan kama do kama zalanjin adma nyo ma faida amba batilan gata go dimin shi adma nyo ma batilan gata nyo go gunjin wa ma wa kuma nar wa turam don in jiso da kanu nya saram ni maso wa malakum min nasirin bana ma fal mata widai fa amana lahu lut wa qala inni muhajirun ila rabbi إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين fa amana lahu ludun da sai na lud sha sasra sai na ibrahim ma bi mara'a a na bayan ne sai na ibrahim biladin da ji faqad amana bi da sha sasra wa taqarra imanu fi kalbi imana da halakir zakkon surkarin bela sai na ibrahim sha kawe zo ثم بين أن إبراهيم ya isa من imani قومه bayan gono kurusun sa na ibrahim bai tuma cutulun ya amzuri sa sarin baro curun ya hajara ila biladi sham Lardu siriya da da zuwur le wono bilad sa dro konjo sham da wono firaran bidinihi adin zin sosu wa kasdan ila irshadin nas kunna dur le am ga dai shi mo jonoro le wono sayyidina ibrahim alayhi salam wa qala wa sayyidina luluro inni muhajirun ila rabbi kaman yura burke